première étape, nous avons vacciné zagayen farko a jimilce mutum 912 muka washaushawa digon sinadarin farko an samu 1,803 digon sinadari na biyu 909 amma bisa ga kamfin ɗin musamman da muka soma a ranar farko mutum 183 muka washaushawa dangance da wannan kamfin na farko ina ganin komi na ga komawa daidai game da yin shaushawar mutane sun gane Yaya kamfan allura ke gudana menene kuka yi domin al'ummomi su bada da haɗin kai? Tumawar shaushawar lalle ta suma da sanyi-sanyi cikin kwanakin farko a nan cibiyar tamu kuma mu da kanmu mun yarda da sanin hakan. To amma da sa hannun mutane nan da can ɗauka daga sarakai da masu garuruwa haka zalika mun tuntuɓi masu faɗa aji na gargajiya na addini da ma shehunan sauran garuruwa wanda suka kama muna kuma gaskiya hakan ya ba da damar sake himantawar zuwa a yi shaushawar har zuwa ranar da wannan farfagandun wannan shaushawa ya sake gabata mun gode wa allah mutane sun rigai sun gane yanzu ana tururuwar zuwa yin shaushawar ya zanto a cibiyoyin kiwon lafiya ne ko kuma a wuraren da aka keɓe don hakan wanga gami mun gani da mutane sun mai da himma sosai don al'ummar kanta ne ma ke zuwa tambayar a mata shaushawa bale ma masu zuwa cin rani da ke son son yin balaguro su ma sun gane sosai. Ko kun samu wasu mara lafiya da suka nuna wasu illoli bayan allurar? To jita-jitar da ake game da wannan shaushawar gaskiya mutane ya kamata su daina mutane su yarda da hakikancin wannan sinadarin tunda muka so mu shaushawar ba wani mutum da ya zo gare mu ya ce wai ga wasu alamomin rashin jin lafiya a jikinsa bayan shaushawar muna kira mutane su zo su yi shaushawar don mutum na kare kansa sa kuma ya kare al'umma. Ça protège aussi la population.